الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد تبتع الله صلاة وتيتي بعمل شمول تبتع نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم yana na safu gogu bai ko? yan ramadan no safu gogu bai yan august 2016 kalendar miladiya ya ci gaba da karatun littafin sharhu sunna na limamul barbahari rahimahullahu ta'ala ya katun zugutun zugutun ce alhamdulillah من هو الإيمان بالصراط على جهنم يأخذ الصراط من شاء الله ويجوز من شاء الله ويسقط في جهنم من شاء الله ولهم أنوار على قدر إيمانهم من هو الإيمان بالصراط من عقيدة أهل السنة والجماعة جبودا ذو لا إيمان وجب السران على جهنم نعتاتي جهنم ونكو ya kuzu siratu man sha Allah ina sirati ina ingole ina ya kuzu siratu man sha Allah siran gaza ndo ci gu zane su kuwa kpagun gu gwarin mana siran ya fiye zashi na za ndo ci gafi ya gudu wani waya ji ozu man sha Allah za ndo ci ma nga pa gogon mana za ndo ci ga pa cetu za ndo ci ga gogon sha Allah waya skutu fi jahannama man sha Allah zanama un gaba ce zanama ce ci gale da mai na zaun ci ga ya gune jahannamu walahum anwaru zai ji ma da bandara siran gwagana a da haske shi ala kadiri imanihim e ce gurgube imani abu imani wa gagboka a cewa ya gboka wa da haske karon imani wa mun gayi muskanagi imani wa ya jikin ya haske wa ya yi muskanagi mine na jaji faruwa fawali kiyami na ya zugo bandara sirayin gan ana ya sirayin bayan luga wannan ngai a tariq ya ku ene mai kpaba abu na wannan ngai bandara na tataciya ene ja na mauna bandara huncin matiya sarauyi huncin gaci manugan yi ko umarwana gani na cikara a litta jago ɓandara wancin gwaga ko ya ce gwargwado yake mina ya tun agayi nan ko zanaga gangwa na zaun ciga da rabo zanama gangwa na zaun ciga jin alaka kemi na maza an yi jago ɓandara su ran gwaga na wai kemi na ya tun agayi nan zan da jago ɓandara su ran gan kyaɓe a bani ɗan da shago ɓandara saranga ke sama jon yayi nan ɗan shago ɓandara saranga ke feku nan zan gwa shago ɓandara saranga ke wa gaga doko ne bici nan ɗan shago ɓandara saranga ke zai tura kun nan ɗan da shafe dazan da bebi ciwon zan gwa ci wafe she ci she zan gwa ci mafe gbagba zango ci magaya gwai ne ja na musa ku gwai ta Allah subhanahu wa ta'ala ga fa wa rabbika if wa ce mi ji kuti wa ce ci yawan la nahshurannahum ya zangi na ke wa shayati na gan wa to shatanji thumma la nuhdirannahum hawla jahannama jisiya itiya zaun ce labi haula amana jahannama goba ko ga zaun ce labi to ba jahannama ila kauli alo bare sakon latin gan wa in minkum adira da mine yabwa illa waridu alaikum salam illa waridu wa illa fashi za ci ya da bandara su rango gan kana la rabbika hatman maqdiya ko na ce cukani don yi wani gaji faruwa ne wurudu ba wani ma na jihar na mai ne babu na nunga almururu ala sirati ya da la da bandara siranya gwagan na gaya loro da na tun da alkur'ano nan ya gane mai gane masu kuma alega ya ci ga mumini ba ga wa in minkum illa wariduha bi na mumini shi to kafiri shi to munafiki shi da halitta shi bata a ga da bandara siran gwagan zane ga gangwana ga ga da janno zane ma ga jagubo na su kun ga jin halaka sun manu na jillazi na takau ka gani sakwace ga zai shi da sun ya ce ci na gangwa wale ga a gangwa da gala gwa bandara a gangwa la da bandara siran gwa gawo mun je ga yin na kan ga zane ga je na kan tiyaniya ginin wuya wuya bishi wa ba fayi wani ma adini kallanci ne ni wuya da dabi cewa ko a gaza ni gaje wani wa de mota na fugo ganin ana madewa na suku wuya ji a kwa ta sai gaje matsayi na wa da dogari na jafe jiki yau a sai bauje ran ngole na wa lutu faliki ya miya hadisi be sarawi e cin razana be firgita na jaji faruwa faliki ya mina mini hubo ya zo da ɓandara sirayin gobe bugu ayi ma jiga sirati dan bai zai ma do gobe lole ya zamu ga gan ya yi ma jiga siratu dan bo kawai wuce la ku kyanya dole yo ya zo la shiru jiyan lotu yana wa de da sun yace ci wa lotu kirki nga tun de de lugwa ko ina sa ko ga gunji nan ga je na sa ko ga gun lulugwa nan ga lugwa yana ne biga gunji nan ga je na ne biga gun lulugwa nan ga lugwa na wasu imani bai musulunci bai takawallahi bai ihsani bai tauhidi bai wala su sunne ko bai tabiya kirkishi bai adalci ji lamarin dondo kuma ga gwalu ladan shirka bai kafirci bai kaba'iri gangan bai fasikanci bai to yin ma'asi to kaba'iri to saga'iri to sihiri to zawu to dukiya kujigi nga wajen gane ko bai munafinci bata ya zaki yan yiri na ilugwa gani bai ci ya le bai asar da gani bai gi bafi bai zagayi ya zagayi yiri na ilugwa kame wace bandara sarayon to wani abin da tsohon latin na gan sun manu na jillazi na takas zane idai da sun yace na tsohon ciga gawa wannan zarun zalimi na fiha jisiya jiga zalimi lugwa ya fi buwa le gan tisha zalimi ga zai ji shirka ne da shirka da zulmuna azim mini ya zalimi jo masu ingo le mini zalunci masu ku wal tuwa da jilefi wala le ba ko jirtu ina sa ko gaga wa jina wa gaji mun le zalunci yo mini mu zalimu ni nafsihi mini ya zalunci masu ku wa dai ne gani wa ci na bi na ku wa yabon na wa ya na wa ya na wa ko wa ganna ngo wa dai gishi da ya buga nga waje bolo bolo ya wannan masa kula ya waje da yana sun waje ke waje mutunci ko gan ne ji ba ji wai ma wai buga ndo no ga de nan ga wai la support ko na masa ko ya waje zagi da yana sun wai na jin zagi ko ga kila mai majin zagi ya wayo in nga jin zagi mo go ya ga na bata mini a zalimi shi rabo zan dan dan wa da le ga ga da bandara saran gwago in bi na kuna wace da yi da gizashe gumbun nawa ji gane ko so wanda zarun zalimi da fiha jisiya nawa ne mai jiya zalimi wanda ya ji shirka nan an oda ta sau gudu ne wajen lamun lugwa ko ya zaje ji kama wa mai tuya gini wa na kenan shi yayin wa mota shi ya gini wa na kenan shi yayin ko a to ma kun inde ko ko wani shi wa ya ni wani shi ya ne kenan anan magani takullawa dilu bayna auladikum yasnasu ko mai jadalci tsakaniyar egiyejo ko mawaje likali ko waje tso ko waje governor ko wace kibi na kuntaka ne jama'a na ji da karkashin yau bono wale gan mai bata unjin unjin alheriya so e za ga gwalu la da ya dede ne za mu ga gwasu ya jiji shi wani mai biyo zo kanu jiki nan kanu da bandara sarayin gugun wani jigo la imani ji kawai e wa imani ji wa matun kirkilo na lawa ga face tuno matun dede lugwa na lawa ga fiya gugun walahum anwarun ala kadir imanihim al-imam al-barbahari ganin zai ga da bandar asaran gwazin za a yi da suke gurgudun imaniya dole ifal kiyami zai shi da imani na a da suke gurgudun imaniya nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana ighfir lana innaka innaka ala kulli shay'in qadir afe dazan aske aja afe dazan aske aja dai buru abu aja sai ga yawo ce ce yi aske yi gumi yayi wa mo fagan gani da yi wa ce ci in wa ce ci ga da yi ko ya tayin dundugo ce ce lati na gan yau matara almu'mini da almu'minati ya fana wa ne mu'mini ba ji ba mu'mina ne zagi jiye ya tsano ruhun baina aidihim aske aja sai dazan yi gboro abu aske aja dabi ayi wa bi aimanin to gwalo abu bushara kuma yau ma bushara da ne ayi nan nan jannatun tajrimin ta ta lanhar a janna da na nuwa fe jafi karkashin bonan khalidina fiha daba da bigan zalika huwa al-fawz al-azim na gai rabu wuce koko munafiki shi a da ke caban lamari ko ebo na to alaugan ya ga da musulunci ko ebo go a gaske ne dit caban a tafe da zata bandara saramu aga da zata bandara saramu sun aske munafiki caban a jikiyo mun cabi anu ke mina ijo munafiki ga alaugan ya yi imani jin alalimani ya gbagbo wuru-wuru ngai waga aji musulunci munafinci ngai jin kafirci fe ma bonin munafiki ga tuntace sirani afkenu munafiki ga anu sai shi ciga yau mai kulul munafiku na munafikati lillazina amanu zuruna fa f wani munafiki ba yi wa munafika yin zagi shi a sai bai ga mumini gan unzuru na ma ne kayi ko ya bada mumini ko ga dai gurbani munafiki tafi su ma sai munafiki ci ganu aske mumini madabu wanji munafiki tafe ga mumini gan unzuru na ya kayi na tabi su min nuri kuma ya bai cibi tun aske kai larje uwara akun faltami su nura a ga tuye je bada ya je ce da yawa aske faduri ba bai na kun bi surin lahu babu batinuhu fi rahma wa zahiru min qibali ila azab a ci gayyar kalada ko nan da kara wuce kondoci na zahiri udembo wale niyu a rama dambo amma jayin suku aliyu a zaba ina dunagu a tafe ya ga alam na kuma ku a sha yi a sha mun ji gani ga fe jijo a sha mun ji gani ga yi dai jawa tuda da ya ci a dagbani ya ci ya ga bayin nan mumini ja ga ga munafi a alam na kuma makon kwatara ko kalu bala walakin na kun fatantun an fasa kun eh gani ga yadda bai yi ko an ga yadda bai da shi ba amma ya yami ne ya ji fitina wata rabastum wartabutum wa garratkum mul amani hatta jaa amrullah ye ya loto ya feji shakka ko bai ba wuna annabi sa sallan da bai ne in ga wale me wannan me wannan bai guri jaji masu kun waya la'atabi waya ta har bi kaku nan mun ne ce ci bana wa garrakum billahi algaru falyawma yukhaz falyawma la yukhaz minkum fidyatun wala min allazina kafaru yinan nan a go fidiya ya goye goyen da to jadi kafirci na wa ma'awakumun nar ya je ke bai yana ya maula kun gai da ne ya da bana wa bi isal masir Allah ya kiyaye ya bago imani imaji ba fali ki ami gole ne bata jiki an ka su boto ci gun da munafici yan da kafirci gole zan go ta be fali ki ami asken wa ke wa ga gidi nan me ta be fali ki ami asken wa ke wa ga to nan ta be fali ki ami asken wa ke wa ga tsangi ne na be ka go no zan go ta be fali ki ami asken wa ke wa ga fitilan ci ko na adana gumina dan wace abe fo alikiyami asken wa askiu wa idoje fitila na unwa umale bai wani yana Ewa kibo, ke ni na imani a gando shi na ga asken na jikiyo. Eh? Ngu gando jo. Lita fi madali ju saliki na ibn kai mu waje bayani ya ce gan aske ya imani ne kim na mu mi jaji ta bangara saran bane ibn kai mu ji bayani da lita fi madali ju asaliki na. gawal imanu bil anbiya'i wal mala'ika al imam al barbahari ke ci gaba to yace goyin ga yazo la imani ga mala'ika shi gan da annaba shi ga mala'ika shi min usulul iman min arkanul iman yazo la imani ga mala'ika shi da mu la imani ji bi annabawa shi kam no be na hadis ne jibrilu ga jibrilu ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga akhbirni anil iman yani labari yake imanin qala ana diga al'imanu an tu'mina billah ina ya imani na gaya wala imanu jibe toci ko wa mala'ikati wa mala'ima ji wa mala'ika ji wa kutubi wa mala'ima na ji be litafi ji wa rusuli wa mala'ima na ji be tuci ji wal yawmil akhir wa mawke wa la'ima na ji be fali kiyami wa tu'mina bil qadar wa mala'ima na ji be qaddara khairihi wa sharri to al khairu to tuduko da alkur'anu masa kuma latin ga laisa albirra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghribi walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyina muji bolo bolo ga yanzu la yuju ba ne gide la ko ba ne gide lona amma ne bolo bolo bi gbe ne ga zan ga ma ji wato yace fa al kiyam bi malaika ji bi litafi gani bi annabawa shi na Allah subhanahu wa ta'ala ga amana rasul bima unzila ilayhi min rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli la nufariku baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na to cin wa imaji bai na cin bai yu ko daga ba to yaci bonan mu'mini ma imani ji ma bata imaji wa to yaci da malaika ji to litafi to tuci shi amma la ya rike da tsakaniyan tuci shi ba magayi wai ma emitu sai ce ya kulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbata wa ma utiya musa wa isa wa ma utiya nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum ko wa nahnu lahu muslimun kulu ya ga amanna billahi yayi ma jiyo sai ce ma unzila ilaina bi litafina cin da yayi ne ya alkur'anu ko wa ma unzila ila ibrahim bil tafina ci anabi ibrahim ne wa isma'ila to anabi isma'ila wa ishaqa to anabi ishaqa wa yaquba to anabi yaquba wala asbata ma utiya musa wa isa to litafina la anabi musa to anabi isa nan wa ma utiya nabiyuna min rabbihim yan bayna la annaba daga ba sai ta wani la nufaduku baina hadin min bilayr ya tsakanin zanduwa mina ba wa nahnu lahu muslimun ya bugon waji wajibi ne daga imajin malaika shi bayani nan ko to zai ja tun sunna ne to zai ja tun sunna ya nan almalaikatu jam ko yan malaku ko in gole malaika shi ma mini mini ma ji gaibu bun gai ga malaika ne bane iliya Allah jali ta ji tun daga haske amma jinu ja jali ta ji tun daga inno da wangi ma jali ta ji tun daga ido ko imina annabi sallallahu alaihi wasallam ji bayani ya ganna ima yi mala'ika ko to zai ja tu suna na to zai ja ji tu suna na ɓata yi maji doyi ko amma zana gan wani maji ran bai sashi umaji man bai sashi a nigo le zanen waje kafiri sai ta latin ga kulman ka na duwan li jibrila fa innahu nazala ala qalbika bi iznillah musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin ga gaza ne gai gai nan gafin makire mala'ika jibrilu nan fayin nahu na zalawa ala kalika wacce ci shi ya gbaye wa bi iznillahi da izini ya ce musaddiqan lima bayna da ya bula gaskiya iya ne bedin iya ne bedin iboro bodin ma na wula gaskiya bi ya tolita da tolita su ne a cin da kamiyo ne ko wa bushara lil mu'minin ma fi bushara ya mu'mini shi man kana duwan lillahi wa malaikati da ne kai makiriya su ya ce wa malaika ushi wa rusuli wanda tuci ushi wa jibrila to malaika jibrilu wa mikala to malaika mikailu na fa'in Allah aduwun lil kafirin ce ce makire kafiri juma ya bago zane ga ji kafir ce malaika ji nan wa ji kafiri ci gan malaika ji bai nuna ke yahudi na shaja ga zane makire amini malaika ji ga malaika jibrilu ko da aga ga malaika ne ji waye biya nan muhammad na ji malaika jibrilu a ga imani ji amma zane ji waye biya nan muhammad nun ga malaika jibrilu ya bago makire amu ya ji imani a yahudi ga fe ga sai ci cikin a shigan kulman kana duwan li jibrila fa inna hu nazala ala qalbika bi iznillah e bago alquran ngole un jigan e gan jibrilu ya kashi daga ba so yaci bu febio jibril ya tuci na tutu gangan da wayi lo bayan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mini zai jima agi a ce jimini aye ba diniyar musulunci nan a ga malaika jibrilu ha'inci jin wal iyazu billah e bane sako na layu na zana a zolo ya na sayid na ali jibrilu ci ha'inci jin ci ala daya na biyu muhammad sallallahu har tu babu na zana ko ni mini ya zamu ci jo na ajan gagan khanal aminu fasaddaka ha khanal aminu fasaddaha an haidara nga zane aminu na wa kha'in tuji mun cari sala ni lada kan haidar ma'ana wula kan sayyidina ali ta lada ne muhammadu ni ga ga irin nan shi ya shi Allah kiyaye ba ku goyi ta no le haidar babu zane bane sayyidina ali radiyallahu an man ga wa nu'minu bir rusuli wal anbiya'i ya iman jibe tuci shi bi annabawa shi bayanin ko a ga annabi ngai da na ji wayi ya da shari'a ya maji forogun wuyu ya ga jana da na mai tuci ganci na masukun ngai da na ma ji wayi ya maji forogun layin wuno ya riƙe tsakani annabi bin rasuli ko ngai gagagan ar-rasul e tun tun be shari'a na cin be ko yaunan amma annabiyu ngai zane e tutu gangani be shari'a amma ngai le shari'a tutu ya fayin ga wala mi to ne kyan biya wa bani isra'ila jinin ko sakon sakon ne musa ga la mi to inna anzalna tawrata fiha hudan wa nur yaqum bi annabiyuna alladhina aslamu ko alladhina hadu war rabbaniyuna wal ahbar ya tauracin shi ba wudan bu gangani da aski na annabawa shi na jakbatun ta yace ci na ni ne yadda ya shi dai ba wani gangole a jike alami tuna ba le gan ya ba hukunci gani be a taurai ko ya ga ya rikpe tsakanin annabi bin rasulu ne gaskiya man shiga gaji sarrawi arto babu na kalita shi tanwirul lokul fil farq bayna annabi wa rasul ya muhammad ibn abdullah al-imam nan ko ji gane ko amma tarihin ya a gaga annabiyu a dai jiwayu a maga wuyun ya gaja an rasulu ma jiwayu a maga wuyun ya gaji gaskiya man shi dan a ga ganna da bukata mu bayani ko ji gane ko a ga ya bane sai latin ga ma sanna min qablika min rasulin wala nabi adde zai tutuka ni wannan min ya rasulu ko annabi na shato annabiyo e tututu a mai wagon wuyo ya gaji annabi sa a sallar maga annaba ya bi fali kiyami na biyu ma'ahu rahat annabi da ci zai ji ma biyu na dokun shi nan na biyu ma'ahu rajula annabi da ci ma zai ji ma biyu na zaini na biyu ma'ahu rajula annabi da ci a biyu zane shi ji ma biyu na zaguba wannan biyu laisa ma'ahu a hadu annabi da ci ma da ba zai ji adi zai ji ma ni gangani biyu yana so daga babon nuwa daga shallan mariyar imani ji mu jiki an lamarin annabci wa ga tsawa wuyan zaje bane na wuyan na gadi zai ji ma ni ganin bi ayi ko amma mini ya rike na aladu na sun gato ar-rasul wa da ganin bi shari'a woro annabiyu wa lamitu shari'a yin rasulu yin fayin ko ji gane ko ar-rasul e tu tu lo ba al'umma na shi alaji ke an alaji imani anan annabiyu etuluba aluma na ji aje imani na ya kaso kasu ganin da ce biye da annabi na cabe wuya ya ko ji gani ako wato Allah bayani da ka kai ya ganna magbaka gana sukun aje annabi yin zaja aje annabi yin zaja odo abu muhammad ibn hazmi to al-imam al-qurtubi to abu al-hasan al-ashari a lokaci annabiyin zagiyarci babu na gana na maryamu da makamancin su a yi annaba na mai gana baka gana suku a da annabiyin zagiyar ma sannan min kablika illa rijalan nuhi ilayhim amma a tsoban wuce ya jaga a aya ne na ya gana rasulu shi bagi a da rasulu yin zagi amma annabi a da annabi annabi yin zagi a ganga aya na ma arsal namun gan. Ma ji gane akwai amma ya gana baka gana suku ajanabi in zaga wallahu alam a da ita afin da ci da wani alashkar ke kaga ya ga rusuluwar risala ci nan suke lamo bayani da ya tiyan ya gannan ana maga shi ci yi mani biya na bin niya nan jeji bai zai ji mani biya na bin ke ne bai ni ba nan ibn anabi sa sallam ga na ba shi bai ne ya gibe shi al'anbiya ikhwatun li allati annabawa shi ya gijayo ko na ji yin nan yanin ko ji gani ko ma ne ko ya na ba shi niwo ka ni ga ga wuji ma ni da na bi ni a ni muje eh na mi tudo shi nan ga ga ga wuji ma ni da na bi ni a nan inji ma gbane kene a nan don nan ke yahudi shi na shiga ayi ma ji ba nan musa ma ji ma ba nan biye fa ma ji ma ba nan muhammadu ya nan ke nasara na yi shi a shiga ayi ma ji ba nan musa ma ji ba nan biye isa ma ji ma ba nan muhammadu ya nan da ne bai ni aji ma ba nan ba shi bai ni ba الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويدعو عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا وعزروا ونصروا واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون الذين يجدونه مكتوبا عاجعدين وعجوا انتكاتي دنبابو fit indawun da babu fit taura da taura wal injil ke injila ya amuruhum bil ma'ruf e jan furubu bulubulu wa yanhahum anil munkara ma kan gwamnati ne wa yuhillu lahum at-tayyibatu ma la at-tayyibatu wa anju anji la jan lilliya wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith ma la al-khaba'ith ajan ramu yana wa yadaw anhum israhum wal aglal allati kanat alaihim wallahi najma ta ta hukunta luciya yana allazina amanu zan ja imani ji wa'azzaru amanu bi zan jai ma jiwa ne sa sallami wa'azzaru a matuzuma ko ma'ana ayyuka bo wa nasaru a matuzuma nan wa taba unura lari unzila ma'ahu a mami to ake na cin gangani biyu na ula'ika humul muflihun da ne gai zai ja gangwa na sakwai fi da mini abu allazi na ata na humul kitaba ya arifu na hu kama ya arifu na abna'ahu da na shi lalita shi na haƙi yake mina haƙi ya jaje nan dole yahudi shi a tuɓewa gani ba wuya ne bisa sallam yau sabi ne ga salman al-faris ya na fa in ga babu feji buta yau babu mai yabu da ga babu ci babu ci babu ci lagun fuji butu ya yana har waje nu sai zai fela yadda lamarin ya yana salman al-faris ko ji gana ko salman ci ba ci yawon ci lekiyo mun ci ba ci yawon ne ci yawon ko ci da tun zan ci fi cocho e ji adini ya mi shan wule za wunci ya fi cewa ce jihadi ne misha na salmanu ce gan kiye ya ji dana wade a ga addini a ga dana salmanu ce ga addini na zanne ji ta dani na muje gani na na ya ji buta na salmanu ce kuma biya yi ko ji gani ako babu wuci ga hadawa salmanu a zari a shi da salmanu wazajin shi bolo ga hannu da jin babu wuce ga addini da kowanne ga addini dondo mun ce ji bayani ya babu gabba wuri na zamu ce ta nan je ga na na ya ji buta nan ganin babu ci ji ke wucu ci su ku cimbo Salman al-Farisi ce ga ta ga mishan wuce ga to addini na ne ya ji dan babu asali nan bo ze je ji asali asali na nan a ga zamu ce fi shambo wato zai ji za shi wuce mai biya abu a ga ya cika bai mutu a ga bibi a cashe ballo sha mu ga da dukiyo gani mu ga gani ya ga gani mi a dukiyo mi a bin maga mi tuza wuce da sha mi da le ta ta dini wuce yi noye a ce a ga biya salman lifari su labarin ci da babu ci da sha mutu sha mu na suku mutu da ba pastor ndoci mu ci aga pastor wuce gan addini ya wuce wuce mu aga wuce fulani mutuwe lèndòrò ní ẹgbẹ́ dín àdín náà fún dípẹ́ ọ̀ tó fún dín mọ́ salman síréjì ọ̀gbẹ́ni pásítọ̀ ní fẹ́ẹ́ ní pásítọ̀ ní bí àgbọn ìdàjìgẹ́ ìdàjì àjí sádàkà aláwọ̀ abẹ́nà gàájì kínà náà gàájì sádàkà ìtàlàkà jùlọ àti ká wọ́n tẹ̀yà pásítọ̀ náà pásítọ̀ náà tó àtàbí wọn ewọ́ nana máa kí ẹ̀ta ìgúnlógún ìtàlàkà jùlọ wà gan ìfẹ́ làwọn ò dín yẹn dé wọ́n ti fẹ́ sọ dúkìá ti fẹ́ sọ dúkìá ti fẹ́ sọ dúkìá ti fẹ́ sọ dúkìá àmọ́ ń gẹ́gẹ́ dàbíjà sai salman nana dami ya kan doro na ko e boye nana pastor ne na salman bi a cikin nafo addini ne ba wanda na ma zannan iri behavior na zanne ji na gaskiya da ji behavior wanja annan ta su na watu na suku e da tife ti tife jira sana ga za kirkiro salmanu ga wujan sadaka ne jiye ce ga gundugun ya talaka shi na wani larun la jiye diye wani gan ba na mu wani so wuce fi gani ba to zinari ya biya zarfa shi na dana a ci da ci da testify ga a zannan rich lamarin wato ya wa ya wani jaya ta yi gundugun ya talaka ne gama larun jiye diyo nole ko a tso mishan wunci canza na fosa nole a fiye wuncin wale ra ma gbe ngani waje na kuma jike a nan wagan nan dondo a cire to zai za kirki a shi da waza ne za ne za kirki mini pastor yo zamani wuce na cikin salmanu ci da abu mu fiye ji ba do har bi kari zuciya ne don cire to zuwa jiwo sai ci gami lo ba wọn na ta ci ba wọn wangi kem na wata dana na bu a cikin lada pastor ndoci an ni gata a feje har bi kaku na pastor ndoci zan ndoci nun zai da babu karshe zan ce mutu wato ko mun ke zai da ijo ba na ta ci ba wọn wangi kem na wata dana na bu amma a da zan ndoci na ciya daga daga makabon a ciya wancan abin madina wa bi shi ndoci mini shi balarabe jo ya ji wuce na mu a lo na dombi na shi dan bu anabi wọn kyerɛ mu wọn gye sadaka ama anabi wọn kyerɛ wọn atuure a wọn egue na agye wọn egue na atɔre ayi no wọn egue na atɔre ayi no anabi wọn kyerɛ mu deɛ tambari nye anabkyi kɔɔ di ka ne ɔko so wɔ ga daaba anabi wọn kyerɛ wọn agye zɔrɔ wi karshe so gu ee ati gan ga salimanu wọn ba daaba po daa ma di daa ya anabi. ya shi balarabe wancin ga to sun nuya ga madina amma a daji ya ga ya ji wuce dombi na idan bu ya ji wuce ya ko shi balarabe buci ya ji wuce ya ko kaza buci ya ji wuce an yiwu an yiwu an yiwu a na bi wuce masifu da a ta ga salman na dai ga salman ga na su salman za mu ci ga wa wu salman ba lo babu lo ya ko ya ji wuce za mu dafe lo be salman na su za mu fe da ku salman wuce za mu ci salman al farisi ku so zana ku ya na su ku làwọn ti túro yahudi ibi ni yahudi náà fi madina ọ̀nà sọ́ọ̀sà nẹ́tẹ́ ń ládà ìyá madina náà wúlò náà dàgbà náà àmọ́ àgbà náà bí zèfé lókè ya ndọ́ ọ̀gbọ́n ní ẹgbẹ́ náà wù sí ká láwọn. at the end bàndé salmanu tafi tí ó tiẹ̀ jíjá ara dòbí náà yà ndọ́ ọ̀gbọ́n náà. a sai bai yanda wa gune yahudi na labari ga zanbaci bi a yi ga anabi salmanu a shaidu ne na wai waza na waji ke waye bi muke yi a ga ki to ba gabo eh dai na wai diyo at the end dai salmanu charles yanda tula da ba anabi ga anabi mun ji sadaka wani nan don bi na gulalo anabi ya amma sabu shi ki wuce be lamda ci labe ngan wele ko ko ji sadaka ne to ne yeda to anabi aji ke anabi ago amma ngan wele wasa anabi ji sadaka anabi ya yeda to soji ko wa ki alama ni ba na wasa na ke wuce da dono tambari annabi ci wa magun ke wele tambari annabi ci anabi to annabi su ga the information da be zane na wannan anabi ga salman anabi ga bi anabi fe tambari annabi ci musulman fe ji imani anabi ce to a tawa da doja ya salman yabo salman ru sami ni daga gwaye yahudi no wale ke mina za na fe ji wala bi yin we wa ba wuna ya ba wa ni mun mu daga wa zore daga wani daga farisa umbe da abu umbe da sham wa daga sham mu fe ko za de kuma har ka kunu be tu madina no mu ta ya to wuji gwaye yahudi no ta ga ka kunu be de ba wai musulunci na wacce ma shi shi sani ba wai musulunci dabiya ba wai suna dabiya wai you don't value it abu idan an ga wani yahudi ja hasada na dan bayanin ga kan kiyo ga kan imaji ba ne bisa sallame am ya saduna nasa ala ma ta umulla min fadlihi ya ji za ji ja hasada ya na so ya ci la ya falaluna ake ga annabi isa zawan yiwu annabi isa ya bushara ga annabi sa sallama bi wa iz qala allah fa ka kuna wa iz qala isa ibn maryam fa ka kuna annabi isa ne ge maryam daga ya bani isra'ila ya bani isra'ila shi inni rasulullah ilaikum to kin to yace mi be bayo musaddiqan lima bayna yadayhi min ma bayna yadayhi min at-taurat wa bashiran bi rasulin yati min ba'di ismu ahmad mimma ya bushara yanto cina dazuma goyo sunawaye a maduna ko zai tuci na bezu mai anabi isa wani adai tuci na bezu mai anabi isa na ta hannun mawuda su numa ya amur su numa ya muhammadu umar yau su ne doku ko sai bago zane ga ga mu yayi ma ji da annabi sai maji ma da annabi Muhammadu ya nan wa ji kafirci be to annabi yi sau sai ga mala sai ci fe ga tin jama'a annabi no kazzabat qaumu nuhin al mursalin jama'a annabi nuhu ji ayan wala da sai ga tuci ji ngo le tuci na masa ko tutu fi da ba kan ganin ga annabi nuhu kawai amma rashin iman naji da annabi nuhu ya nan iman naji da annabi nuhu ya nan ga lawo ga ji ma to annabi ne kene ya sai ce ga yatiyar jama'a daga kazzabat adunin mursalin kazzabat samudunin mursalin kazzaba sabul aikatin mursalin ko wale zane gali kafici ba ni bin nina ma ji kafici ba ni kenan benin inda lazina ya furu na billahi wa rusulihi zane ji aji cimma na babe tsoye ci betu ciwushi na wa yori da ya fare ku benin lai wa rusuli a cewa ga alaƙin ga alaƙin tsakani ya tsoye ci gani betu ciwushi na waya kula ta ga nominu bai ba dole fulu bai ba ni ya yi maji bai sashi ma kafin bai sashi na wani rizu na ya take zubai na zalika sabila a mawagan nan sun ga ga ajiyar kuna ga mutum na wula ka humul kafiru na haka mutum zane ga yi kafire bayan gaskiya bo to wani ya yi maji bai sashi nan gole iman na aji bai sashi a nan gala to na ta aji ma bai na ta aji kiyo ajiyar ko ji gane ko ya bugu a lusunnati wal jama'a shi a imani ji gangani bi annaba shi bayanan batuci bayanan na magana na musulmi shi a ta etiubu nan a ta iga kafin ja abun nan ko mana iga jin daidai na tsoci labiya ba na mai iga cin bishi na tsoci fabi wal ilmu inda Allah subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk